A ƙarshen makon jiya ne hukumar 'yan sandan farin kaya ta tafke jami'an bankin Bagri su kimanin goma sha shida cikinsu har da daraktoci domin su yi bayani akan almundahanar da ta shafi kudaden da aka kesta cewa sun haura miliyan dubu biyar na sefa. Lamarin da a yanzu haka ke ɗaukar hankulan jama'a. Mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma da makiyaya ta platform Payzan Abdu Nina Gajango ya bayyana gamsuwa da wannan mataki. sa ido sare a irin wannan abun don ya samu ya dakile irin waɗannan abubuwa da da ake yi amma bai ƙare ba ya kewaye bankin bagiri wannan akwai inda gwamnati baya sa idanu sare wurin projen da yake nema proje-proje na bankin mundial su ma abokan bagiri din ne kawon jace. Reshen Transparency International ta hanyar shugaban kungiyar a Nishar Malam Wada na bin diddigin wannan badakala wacce a fili ke tabbatar da cewa cin hanci ya yadu a kowane fanni a wannan ƙasa in ji shi. An yi ma ƙasa ɓanna ƙwarai irin ga wanda ya shahi talakawa ya shahi waɗanda ba su da wato ya shahi hanya ta gona aiki na karkara wato a ce an yi irin wannan aiki na asha akwai ka da gaba akwai ban tsoro. kenan abu ne wanda yake kwatanta mu kamar yadda muke hodi kullum cin hanci da rashawa shina nan rishin hakunci da shi shina kawo illa yana tura wasu suna ta yi kamar ma abin ya haukace. Rahotannin baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an sallami takwas daga cikin waɗannan jami'ai sha shida bayan da aka saurare su a ofishin 'yan sandan feji. yayin da ake sa ran gurfanar da takwas ɗin da suka yi saura a gaban alkali mai shigar da ƙara wato procurer a yau litinin biyu ga watan janairun 2023 sai dai kuma wasu 'yan ƙasa na da damuwa akan abin da ka iya zama matakin ƙarshe a wannan harka da ke fayyace yadda 'yan boko ke ci da gumin mazauna karkara. Za mu gani abin da gwamnati zai yi tunda ya riga ya dakile su to ya ɗauki mataki mai kyau a bisan su kar daga baya jujojinmu su kawo waɗansu zargiman kuma ashe an sike su sun tafi tun da dama in aka ci kuɗin mazamna karkara an ci banza. Wannan ya sa rashin transparency ke tunatar da shugaban ƙasa Muhammad Bazum alƙawalin da ya yi wa al'umma a ranar da yake rantsuwa kan Alƙur'ani. Zuzu su kama eh, sanda su kama yadda suka saba yi mun yarda da su mun yarda da kotun Nijar wato muna fatan za ta Eh, kokowa wadda ya kamata bayan wannan sai mu mu mutane da shugaban ƙasa ya ɗauki alkawali radda aka aza shi bisa kujerar iko da kwanan da ya yi misali ala son ya ce kokowa da cin hanci da rashawa wato ba sani ba sabo kan mutum shi nemi yan uwan shi kan mutum ya nemi yan garin su kan mutum ya nemi yan jihar su ko yan jam'iyyar su ko wata kungiyar society civil kenan waɗanda da suka suke suka yi kamar sun rena magana shi ne A shekarar 2009 ne tsohon shugaban ƙasa Tanja Mamadu ya assasa shirin kafa bankin bagari da nufin taimakawa manoma da makiyaya. Sai dai tun daga lokacin soma ayyukan wannan banki a 2010 kawo yau al'amura na tafiyar hawainiya abinda ya sa a shekarar 2022 ƙungiyoyin manoma da makiyaya suka ƙudiri niyyar sayan babban kaso na hannun jarin bankin don kubutar da shi bayan da suka ce sun sami labari gwamnatin ta Nijar na ƙoƙarin sakar da shi ga wasu 'yan ƙasar waje. Sule Mumuni Burma, muryar Amerika, daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.